Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayanku da wannan maraicen Alhamis 25 ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voahausa.com. ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar ma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau da gobe shirin matasa ba zai taɓa gajiya ba da faɗakarwa da jan hankali ba akan matsalar shan miyagun ƙwayoyin da ta zama ruwan dare a duk inda ake da matasa a ƙasashenmu na Afirka. Don duk abin da ke taɓa ƙwaƙwalwar mutum matsala ce babba ga lafiyar wannan mutum. can wewe da kwaya sun dau gagaye eh, ne. Eh. Sa'an na kwaya ta narke kaye eh, ya kare ya zama hauka. Ubangijin Allah su gaba kaji addu'ar mallamin. Ubangijin Allah su gaba kaji addu'ar mallamin. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. To kamar da yadda aka sha hoɗi matasa ne ƙashin bayan kowace al'umma su ne manyan gobe. To amma ta yaya matasan nan za su iya zama manyan na gobe har su kama ragamar ta da harkokin ƙasa idan aka bari shaye-shayen ƙwayoyi suka hargitsa musu ƙwaƙwalwa suka hana su iya yin tunani mai zurfi kuma mai hwaɗi wanda zai kai su ga neman ilimi? da koyon sana'o'i domin su ba da tasu gudunmawa. Anya kuwa hakan zai yiwu? Anya kuwa za a iya cewa ƙasar da matasanta suka ba da ƙarhi ga shaye-shayen ƙwayoyi da abubuwan sa maye ƙasa ce mai makoma ta gari? To don tattauna wannan a matsala ta shaye-shayen ƙwayoyi da yaƙi da ita da neman mafita mun gayyato tsohon shugaban hukumar yaƙi da safara da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya Alhaji Ahmadu Giyaɗe da kuma Dr. Ahmad kasai shugaban kungiyar masana ilimin harhaɗa magunguna a Najeriya. Za mu tattauna da su kai tsaye kuma tun da kuna jin mu ta Facebook ku rubuto tambayoyinku ko shawarwarinku akan yadda za a haɗa ƙarfi da ƙarfe a ceci matasa daga wannan masifa ta shaye-shaye. Duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. To kamar yadda Jamila ta faɗa a bayanzu haka dai muna tare da tsohon shugaban hukumar yaƙi da sahara da kuma shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya Alhaji Ahmadu Giyaɗe da kuma Dr. Ahmed Yakasai shugaban ƙungiyar masana ilimin harhaɗa magunguna a Najeriya. Nan gaba kaɗan za mu tattaunawa da su kai tsaye amma da farko ga wata matashiya. kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka ya sha babanka ya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matar ka ba ta sha yayan ka ba ya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku ba sha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya Jamila ina ga kayan muhara tattaunawa kai tsaye da Alhaji Ahmadu Giya ɗaya tsohon shugaban hukumar kula da safara da kuma shan miyagun kwayoyi da kuma Dr. Ahmad ya kasai shugaban kungiyar masana ilimin harhaɗa magunguna a Najeriya ya kamata mu yi wani bayani ko ƙarin haske. Gaskiya. Saboda mun so haɗawa har da hukumar NAFDAC wato ta tantance ingancin magunguna da kuma kayan abinci ta Najeriya. To amma jami'in su da wakilinmu na Lagos Babangida Jibril ya magana da shi ya ce an hana su magana. sannan aka ba mu lambar wani mr jimo wanda aka ce shine jami'in hulɗa da jama'a ta hukumar ta nafdac to shi ma dai baban gida jibril ya yi iyakacin ƙoƙarin shi amma bai ɗaga waya ba kuma bai amsa saƙon shi ba har ya zuwa lokacin da muka rabu da baban gida jibril a jiya To masu saurare ku gyara zama ku ba mu hankulanku muna nan ta da tsohon shugaban hukumar yaƙi da sahara da shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya Alhaji Ahmadu Giyaɗe da kuma Dr. Ahmed Yakasai shugaban ƙungiyar masana ilimin har harhaɗa magunguna a Najeriya. To masu saurare yanzu haka dai muna tare da tsohon shugaban hukumar yaƙi da sahara da shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya Alhaji Ahmadu Giyaɗe da kuma Dr. Ahmed Yaka sai shugaban ƙungiyar masana ilimin har haɗa magunguna a Najeriya. Salamu alaikum. To Alhaji Ahmadu Giyaɗe muna godiya sosai da ka amsa wannan gayyata tamu mu tattauna. yana gode kwarai. Yawwa, Dr. Ahmed ya kase kai ma mun gode sosai da ka amsa wannan gayyata tamu. na madalla na gode sai dai ki ce pharmacist ahmed pharmacist pharmacist to na, na karbi wannan gyara kuma na gyara <laughs> pharmacist <laughs> Yawwa to tambayar mu ta farko ga alhaji ahmadu giyadi um, akwai matasa da yawa waɗanda yanzu haka suna biye da mu a wannan tattaunawa da muke suna ji kai tsaye sun rubuto mana cewa wannan matsala duk inda ake zaton ta kai ta wuce nan kuma duk ƙoƙarin da ake abun kullum sai ƙaruwa yake yi alhaji ahmadu gyaɗa da farko a ina ma ake samun waɗannan abubuwan shaye-shayen ne ta ƙaƙa suke shigowa najeriya eto eh ai akwai wanda ake a najeriya akwai kuma waɗanda ake yi a ƙasashen waje bisa ga misali tun lokacin da aka yi yakin duniya na biyu da aka yi sojojinmu zuwa can indiya suka yi yaƙi sai suka zo lokacin da suke dawowa suka yi guzulin ita wannan taba da ake kiranta tabar wiwi a kawo ta najeriya sai zamanto akwai a cikin jihohin ƙasar nan wurin da shi ɗaya daga cikin sojojin nan ya hito sun ɗauke ta sun maida ta hanyar samun kuɗi hmm. kamar yadda ake noma Um, wake a arewa ko kuma gyada saboda a samu kuɗi haka yanzu hakan nan suke noma ta kuma ta kai a jihar tasu ɗin ba a samun filaye masu yawa sai suka dawo zuwa abin nan kudu maso yamma na ƙasar nan suna noma ta yawancin gonaki manya manyan da ake noma ita wannan taba ta uh, wiwi din nan za ka samu mutanen su su ne suke biyan kudin suke hayan laborori suna noma ta to wannan ba wai a najeriya ne kaɗai ake noma ta ba a duk ƙasar afirka ba kuma ita ce yawanci mashaya ko kuma matasa suke samu suna sha to ɗaya kenan a cikin waɗanda ke miyagun ƙwayoyin da ake a najeriya hmm. to amma baya ga wannan ma ai akwai waɗansu wanda ke za mu ce doka ba ta yi magana a kansu ba saboda me saboda yana da wuya a ce za a sa doka kar a yi amfani da su bisa ga misali man fetur wannan wanda muke sa a cikin motocinmu ko cikin injinan ana amfani da su akwai matasa sai ga sun samu sun saka ɗan hankice a ciki sun saka abin da suna shakan shi akwai kuma waɗanda da sassafe za su je wajen masai su buɗe bayan gida wanda ake muke kiran shi shadda su zo su sa hancin su suna shaƙa sai su bugu kamar cewa sun sha wannan taba ɗin kai akwai ma kuma kashin kadangaru farin nan da ake abin da sun niƙa shi sun zo suna sheka shi shi ma yana bugarwa so akwai abubuwa da yawa wanda suke bugar da su matasa din nan a nan kasa din mm-hmm. amma wanda kike cewa abin da ana kawo ga kasashen waje su guda biyu ne a iyakacin sanya na wanda ake kawo su din kuma yawanci ake amfani da su su ne wannan tabar da ake kiranta koke da kuma heroin so duk waɗannan ba wai muna yin su a ƙasar nan ba ne amma ana kawo su ana shigo da su zuwa ƙasar nan ne saboda a fitar da su zuwa waɗansu ƙasashe bisa ga misali in mutum ya taso daga kudancin amerika daga nan ne yawanci ake yin wannan koken ɗin in ya tashi daga can kudancin amurka ya zo amurka ɗin da ita tabbatacce ne za a kama shi to amma in ya taso daga can kudin aka taso daga can kudancin amurka da aka kawo ta najeriya daga najeriya aka ɗauke ta aka yi ta zuwa amurka ko kuma ingila kin ga an ɓadda kafa kenan mm. saboda hakan nan abin da ya sa suke kawo ta zuwa najeriya kenan amma ba wai saboda yawanci ana amfani da ta bane Eh, yawa eh, za mu dawo gare ka Alhaji Ahmadu Gyada bari mu koma ga pharmacist a ah, ahmed ya kasai yawa pharmacist kamar yi magana ah, Alhaji Ahmadu Gyada ya magana cewa akwai waɗanda ake har haɗawa a cikin Najeriya kuma akwai waɗansu waɗanda ke amfani da magunguna ne wanda likitoci suke rubutawa na ko rage wani kaihin ciwo ko rage zugin ciwo haka kaɗan kaɗan kaɗan wasu sai su jarabtu da sha wasu kuma haka kawai lahiyar su lau za su za su je suna suna suna sha to amma shi ma dole sai da wanda zai rubuta musu me ake ciki wani irin karin bayani za ka mana da kuna da masaniya game da wannan abu da ke faruwa to gaskiya ne kamar yadda kika sani foma dg ya yi bayani kyakkyawa kuma abubuwan nan sun kasu wajen kashi uku na farko wanda ya magana su koken su heroin su indian hem muna kiransu su narcotic sannan akwai waɗanda kuma suke a cikin asibiti ake rubutawa kamar irin su baliyan dinnan su lexatan da su tesbin da sauransu hatta irin cough syrup dinnan mai kodin wanda za ki ga ana shan su barkatai duk yana cikin waɗanda magunguna ne ake rubutawa a asibiti akwai kuma wanda yake na gargajiya kamar yadda yake maganar irin warin shaddan nan kai hadda ma kashin kadangare ga kuma irin abin bakin ciki za ki yi hatta su kudaya shi kansa suna sha don ya bugar da su ko kuma sholisho wannan sholisho na fati a ce wai mutum shi zai sheka don ya samu buguwa akwai kuma wanda suke kira mai bille femolin mm. to duka irin waɗannan yawanci za ki ga cewar a asibiti idan an rubuta maka ka fara sha kamata yi idan ka gama ka koma wajen likita amma sai ka ce ka ji daɗinsa ko kuma wane ya sha ya ji daɗinsa bari ka ci gaba da sha. Mm. cewa ai wani da ya sha kaza ya samu ya yi bacci bacci cikin nutsuwa kafin ka ce kwabo sai ka ga ka zama bawan wannan magani idan baka sha shi ba ba za ka iya baccin ba ko kuma irin allurar da ake ta kashe zafin kamar yadda kika faɗa fortwin ko pestidin ana samu har su kansu wanda suke aiki asibitin su fada cikin wannan jaraba idan an muka allurar don ta kashe wannan zafin a wannan lokaci sai kuma wani lokaci kaga cewar ciwon nan naka yana ta zafi a kare maka a kare maka kafin ka ce kwabo ka zama bawa sai kaga duk san dora bai tashi kana so sai kaga ka firgice in babu ita kana cikin wani garar baliyan din nan haka ko san akwai ita ka hatta ciwon hypertension ciwon hawan jini kamata a dan fara kaɗan-kaɗan a bar wannan a ci gaba da wani abu kafin a ɗora ka babban maganin hawan jini to sai ki ga wasu in aka ɗora ka akan maganin da ake ganin zai sa ka kai ta bacci ka huta tunanin wannan zai sa jinin ya sauka sai kai kuma ka ga ka sai kuma wani garari na wannan cough syrup ko kuma maganin tari mm. maganin tari ba da ya kamata ka sha shi lokaci kaɗan in tarinka ya warke ko kuma ya sauka ka samu nutsuwa sai ka ga a'a wai saboda kodin ɗin da yake ciki zai sa ka bacci kuma in ka sha da yawa ma har sai ma ka zama abin da ka zama ka lalace ka galabaita to gaskiyar magana a wannan duk abubuwa ne da ake kokarin a hana cewa a sai da shi barkatai ba bisa ka'ida ba idan ka zo sai da prescription sai da takardar likita ko taron da muka yi kwanan nan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na ce lalle mu haɗa kanmu mu taimakawa al'umma karatunmu da muka yi ba kawai na neman kuɗi ba ne na bauta ne ga Allah da kuma al'umma mu ceto su daga cikin gararin da suke. Eh yawa ban tare numfashin ka ba ga tambaya ma wani Aliyu Yero yayi yace yana muku sannu da zuwa sannan yace yana tambaya ga Pharmacist Ahmad ya kasai. tambaya ita ce ta eh. yaya kungiyar su za ta ba da gudunmawarta wajen rage kaihin wannan matsala ta shaye-shaye to gaskiya tun daɗewa muna cikin waɗanda suke shiga harkar wayar da kan al'umma ga illolin da suke tattare da harkar drug abuse wato shan miyagun kwayoyi muna nuna bala'in da yake ga al'umma ga kai kanka ga iyalinka da iyayenka da duk wani masoyinka bala'in da kake jefa shi wannan aiki ne da muka daɗe muna sadakarwa muna sanarwa kuma har yanzu aka yi sa'a masallatai da coci-coci da duk inda ya dace za ki ga cewar mutane suna karɓa ana kuma gudanarwa mm. kuma hatta makarantu mu dinan alhamdulillah fa suka saita Najeriya tana da hannu wajen tabbatar da kafuwar NDLA na tabbata bidiyo giya da zai tabbatar muke wannan mabda muna cikin wannan muka tarbuta position paper sai da aka yi ta balantana kuma pharmacy council of nigeria mm. so ko da yaushe mu ilmantarwa mu nuna al'umma illolin da suke tattare da wannan za ki ga misali da zan baki akwai wani da na karanta da ya sha kocen ya bugu ya zauna kawai yana ta dariya yana cewa wai ne Allah ki duba irin wannan bala'i da yake cikin irin wannan abu kamar yi tunanin kai Allah ai ka kanka ya tafi to ƙungiyar mu tana faɗakarwa kuma tana yin mujalla tana nuna illolin ko ba za mu yi ƙasa go ba za mu ci gaba da yin wannan mm. kuma za mu ci gaba da haɗa kai da NDLA da NAFDAC wajen tabbatar da cewa an ci gaba da wayar da kan al'umma. Amma da yawa za ki ga wasu za su ce wasu sun shiga wani ɗan damuwa ne ko wani garari ko kuma an yada mutum ne a fice an ki ba shi kula an ki ba shi soyayya ko kuma wani ya samu matsala da iyalinsa ko kuma ya samu matsala da harkar kasuwanci irin waɗanda sai mutum ya ji cewa ga wata kofa wadda zai tsira to me kun ira kuma sai sa kansa a cikin wani babban bala'i da mm. fitar ma sai kuma an yi da gaske mm, yawa to mu tun da masana ne na wannan harkar magunguna muna ta nunawa a kan kanmu da kuma kansu likitoci a san yadda za a yi akwai abin da muke kira responsible self medication mm. da kuma kula da cewar ba lallai duk abin da aka rubuta a ci gaba da rubuta a mutum ba a mu haɗa kanmu da dansas ɗin da family kowa ya kama aikinsa ya riƙe aikinsa tsakani da Allah yawa yawa yawa karka shiga na wancan wannan duka shi ke da abubuwan suke rikitawa yawa mun gode kwarai pharmacist yawa ga kuma akwai wanda muke kira kwa wanda ba su da business kawai tunanin su kuɗi hmm. abinda za su samu suna ganin su a wajen su magani kamar kowane irin abu ne kamar gora ne ko gyada da sauransu. Eh, Yawa mun gode pharmacist ga wani bayani da. Wallahi kafin ya fara aiki sai an rantsar da shi. Hmm. Tsakaninsa da Allah in musulmi ne da musulunci in kirista ne da kiristanci in ma dodo kake wa sai an haɗa ka da dodon naka. Hmm, gaskiya. Wannan shi ne ina ganin lalle mu zage kan wayar da kan jama'a public health yana da mahimmanci kwarai da gaske. Eh yawa to Alhaji Ahmadu Giya daga eh. wa Musa Jamilu Fakai ya rubuto cewa wasu ma'aikatan hukumar NDLEA su ne ke hana ruwa gudu a wannan yaƙi da sha da kuma hotocin ƙwayoyi a Najeriya domin suna karɓar na goro a wurin masu wannan harkar da fata za a gyara. Me za ka ce ranka daɗe? na gode masa da ya kawo wannan al'amari na um, karɓar rashawa a cikin ma'aikatan ndlea wato sai ce a dukkan al'amarin nan na zancen cin hanci da sauransu al'amari ne wanda ke damun kowa da kowa kuma duk wani mai hankali ya kamata ya yi kokari ya taimaka yadda za a hana irin waɗannan miyagun al'amura ba wai a cikin 'yan diriya kaɗai ba a ga dukkan ma'aikatu na gwamnatoci na yadda akwai 'yan kalilan da suke cikin 'yan wanda kuma suke haɗa baki da waɗannan masu safara da miyagun ƙwayoyi ɗin kuma suna cutar jama'a da shi hmm. amma ba wai an sa masu idanu ne an kyale su ba ne na san na kori jami'ai da dama na ndlea e da suka sa kansu a cikin wannan mummunan hali daga ƙananan su har zuwa manyan su mm. duk an hukuntar da su akan wannan kuma kowane lokaci shugabanninsu sukan je su ko sati-sati ko wata-wata akwai wani abin da ake kira lecture a kowane wata da ake a gidan nan kowane lecture ana yi musu bayani game da illar cin hanci da kuma rashawa ha kuma ga waɗanda suka je su kwas-kwas su ma ana musu waɗannan bayanai ɗin mm. na hakikance abin ya rigu aimin yanzu. Eh yau ranka daɗe za mu ji yau an kama kamar mutane kaza da kilogram kaza ko ton kaza na abubuwa yawanci idan aka kama irin waɗannan abubuwa me ake yi da su ina ake kai su ok wato daga an kama mutum da waɗannan miyagun ƙwayoyi ɗin akan gwada nauyinsu a gane ko abin saboda a samu adadin su sai a ɗauki fannin ɗan kalilan sai a tura ma wata ma'aikata wanda za ta tabbatar mana da cewa wannan ɗin na abin da ake tuhumta ɗin ne bisa ga misali a ce an kama wannan indian hem ne to mu ba za mu iya cewa indian hem bane sai su ƙwararru sun tabbatar mana cewa indian hem ne to sai mu tura musu su tabbatar mana shi sauran kuma sai mu ɗauke shi mu ajiye shi a sito namu to a zo a gabatar da mutanen waje shari'a wannan samfur ɗin da muka ɗauka muka tura masu ƙwararrun sanin kimiyya da suka gaya mana cewa indian hannu to da shi za a amfani a gabatar da shi wajen kuliya a yanke hukunci in an yanke hukunci sai mu samu takardar izini daga shi wannan abin daga wajen mai shari'a cewa muna son mu kona waɗannan miyagun ƙwararriyar saboda kada su ƙara komawa hannun waɗansu daban wanda za su yi amfani da shi ya cutar da jama'a to idan ya yarda a ce a kona su ɗin za yi ba da cewa a kona su a kan idanun muhimman mutane a wannan wuri ɗin kamar in a ce a Legas ne a ce muhimman mutane a Legas in a Kano ne a ce muhimman mutane a Kano to lokacin da za a abin din sai a kira jama'a su zo su a ce ga abin da ake ciki za a kona irin miyagun kwayo din in mutane din lokaci ya aka taru za a ɗauki waɗansu daga cikin su su zo su ɗauki samfur samfur wanda za a gwada a tabbatar da cewa wannan abin za a kona din nan ita tabar indiya hamɗin ce ba wani abu daban ba. ko kuma a'a tabar koke ne ko kuma ta heroin to in aka tabbatar da shi hidin ne sai a zo a kona to idan aka kona kuma waɗannan mutanen da suke wurin muhimman mutanen da suka halarci wannan taro din za a ba su takarda sa hannu cewa sun na wurin lokacin da aka kona wannan taba din hmm. to sai a ɗauki wannan takarda din sai a maida ma shi mai shari'a da ya ba da izini a kona cewa to shi an yi shi ranar kaza ga watan kaza a wuri kaza shaidar mm. cewa an kona ɗaya. Tukin mm. zai abin da ke faruwa da su waɗannan miyagun kwayoyin da ke kama a ɗin kenan. Mm, ya wato, uh, Pharmacist Ahmed ya kasai. Idan muka duba ko ina akwai kantuna ƙanana-ƙanana kuma kowa ya zama kamar masani a harkar magunguna. Kowa zai zo ya ce a bani magani kaza ba bincike ba ilimin abin a ɗauka. Ya za ku yi ku dakile irin wannan matsala? Gaskiya abin takaici ne, kamar yadda kika sani Pharmacist Council of Nigeria babban wato eh, agency na gwamnati su ne masu kula da wannan. A yanzu a rijistar su suna da akalla kamar dubu ashirin a Najeriya, amma mu mun san a fili sun fi dubu hamsin. Wani lokon za ki ga cewar ba za a iya shiga ba ma. saboda karin ma'aikatansu da kuma kuɗin da suke bukata abinda ake magana enforcement a tabbatar da doka ta tabbata kayan aiki babu sannan kuma wata matsalar kamar yadda yana tsaye magana cin hanci da rashawa za ka je ka rufe kanti ga shi fa hukuma ta sa abinta ta buga amma bayan kwana ɗaya kwana biyu sai kiga an zo an balle abun ma an shiga kin ga reni ya shiga so akwai buƙatar tabbatar da kayan aiki wanda na tabbatar muke idan wannan ya faru duk waɗannan abubuwan da ake gani za a rage matuƙar gaske hmm. kuma yanzu akwai canjin doka da muke buƙatar inda idan aka ba wannan hukumar council of nigeria karfi to wannan zai taimaka ba ma kawai matsalar kantinan ba hmm. hatta masu yawo da abubuwa a hannu suna tallan magunguna rana karkar kuma ba na ƙarya ne da kuma abubuwa na cuta a ciki wannan kan da ya dukkan na aka ya kama mutum a caje shi dubu ɗari biyar ko kuma shekara biyu hmm. ba ta faruwa ko eh. kuma aka kama kuma da magani na jabo a ɗaure ka shekara biyar zuwa goma sha biyar ko ɗari biyar to yanzu kiran da muke dole aka kama ya yi maganin da ba na gaske ba na tutarwa a ɗaure shi rai da rai yawa dama tambayar muke wannan yawo abubuwan ba daidai ba ne ko a inda bai dace ba ka sayar da shi ba daidai ba ne to akwai wani dan majalisa da na je cewa a caje su daga 500 ya koma miliyan biyu ko kuma a ɗaura mutum zuwa shekara ashirin. Eh mun gode mun gode sosai famasi lokaci ya fara daga mana hannu. Eh. Kuma za a je a zauna da izinin Allah eh, amma abu ne da yake ci mana tuwa kwarya. Yawa mun gode sosai yawa Alhaji Ahmadu Giya ɗaya da mai zaka rihe wani irin kira za ka yi kamar ya kake ga za a kawo ƙarshen wannan matsala. To ƙarshen wannan matsalar da sai dai in za a samu a wayar mutane da kai kuma tun ma ba matasa ba. iyaye suna lura da yaran su wane ne abokansu kuma su lura da yadda su suke mu'amala da jama'a a kowane lokaci su. To masu saurari abin da ya sauwaka kenan muna godiya sosai sai har haka yanzu a madadin da Jamila da ah, Mr. Misha da Mukdil Halima Jumrah ke sallama da ku sai gobe idan Allah kai mu.